Virginie. ina so ne ma zan fita kasuwa so abincin ka a da ni don na san kan na dawo ya huce zan ci a ci. Wake tsaya tukunna ke shukura sa ki a cikin nawa. Wai zuwa gidan nan da kika yi zaman kasuwanci kika zo yi ne ki dinga tafiya kasuwa ko zama aure kika zo yi fi sabilillahi. Hmm? Wato kin zama tashi bisu duk inda kika tashi sai ki dauki mayafi kawai ki kama hanya ki kama kina ta zariya akan hanya sai ka ci a reni mu je biki. kin zo kasuwa dai kasuwa dai na kai fitar ki dai a gidan nan dai in ban in ba in na tuna kin fita ya fi so hamsin a gidan nan yanzu tunda aka kawo ki gidan nan wanda ya same ki ne haka ba za ki zauna ki zauna ki zauna ki zaman aure ba hajiya ai ba za ki gane ba kin san ke old model ce so mu kuma yara ba ma sun zama cikin gida kullum mutum yana cikin gida ai bai kamata ba shi yasa muke dan fita yawo amma ki ai shekaru sun ja ba za ki yadda da hakan ba ni ce all modern din sai ka ce wata tsohuwar butul eh ni ce all modern a'a ba haka nake nufi ba ina nufin shekaru sun dan ja haka haka aka yi mm. akwai abin da zan tawo miki da shi ne bari sai na dawo ko au kuma da gaske tafiya kifa yi ko kan na ɗauko ruwan dafa kaina ni kam na shiga uku ban wani irin masifa na kawo kaina a cikin gidan nan daga wannan sai wannan daga wancan sai wannan ta kasa Me haka? Me haka? Ba ki gani na ne akan hanya zan wuce? To ai ban ga komai ba. La. kamar ya biki ga komai ba ban ga kowa ba muna ƴaƴan masu gida ki zo ki shantake ki miƙe kafa kina abin da kika ga dama a cikin gida Allah sarki ashe ku ne na ji cewa kun je ku fatsar ku so biyu ba ku kama ba shine kuma za a huce kaina a ko ba mu isa bane sannufa kinga ki bi ni a hankali ni ba sa arki bace ko hajiyan gidan nan da hankali take bi na wallahi in baki hankali ba sai in sake bar gidan nan baki sanya ba ne ni ba yayata ba ce Allah to ke zan ce maki taka a sannu idan ba haka ba sip sip sip sip sip zaki wa jarot Allah sarki gashi kuma ni ban da lokacin ki don mijina yana jira na zan je kasuwa kake bata mara rai kin je ki dai taka a hankali in ba haka ba wata rana sai na san an kore ki a cikin gidan nan da so kai so kai kamar an ɗaura wa muciya zani me ma za a aura a nan gurin dan Allah dan Allah Hajiya zuwa nan in gaya miki ki ja ma wannan surukar taki kunni idan ba haka ba ni da ita a cikin gidan nan za a yi batacce. Wace surukar ta ɗaya a ciki? Wannan figaggiya me sunanta ko shakura ko wace ce ita nake nufi da. Shukuran ce gaggiya? Lalle baki da kunya. Allah baki da kunya, baki da ta ido. Ko misƙala zarratin. Ke, ki shiga hankalinki fa. Wato uwar taki ta koya miki kin tsotso tsiyar uwar taki ko ke ma shine zaki zo nan ki same ni kina min wannan magana? Eh? Hajiya ni fa karar kawo miki idan har ba a ɗauki mataki ba zan kama ta in mata tsinannen duka ko a yi rabon gado ba a shirya ba. <laughs> Rabon gado ko? A kira da gado a gidan ko? Shashasha wanda bata san abin da take yi ba to wallahi ƙarya kike yi ki je ki kira uwarki da ita za mu mara kunyar banza mara kunyar wofi mara hankali ni dai na kawo ƙara kuma in ba a ja kunni na rantsi da Allah kawo ta mata shirya gajiya na gajiya an ku lafiya a'a hajiya ba lafiya ba ya na garin ki a ɓaci haka me ya faru me ya bai faru ba me ya baki sani ba hmm? an ƙi san abin da yake faruwa to hajiya ya zan yi in sani ni da bana gida yanzu fa na dawo haka ne ko shukura shukura yau yau ɗin nan ba don zumunci da muke ake tare da shi ba wallahi yau da bata kwana min a gidan nan ba kuma da sai na sa haris ya sake ta duk abinta sai ya sake ta wallahi ta tafi gidansu subhanallah me ta yi maki dan me za ta zo ta dinga ci min mutunci tana wulakanta ni dan me za ta dinga min abin da ta ga dama hmm? dan me ni sa'ad ta ce Hajiya ki yi haƙuri, insha Allah zan mata magana. Allah ya huci zuciyarki, ki yi haƙuri. Kin ake halinku ba iri ɗaya ba. Kiki da kuka fito amma kowa da irin halin shi. Kin gani? Amma na shukuran nan ya yi muni gaskiya. Subhanallahi. To. Kin ji wallahi yanzu mahajiya saboda ki na dawo daga wajen aiki. Na san zaba ki ci abinci ba. Na ci. Kin sha shayi? Eh, ba abin da yake bukata? Ba. To, kuma wallahi saboda ki na dawo to mu je daga ciki. Ki haƙuri don Allah. Allah ya huci zuciya ki ki haƙuri. Ha. Haɗuwar jini, eh, eh, haɗuwar jini, hmm. haɗuwar jini. Ya sanya wahala in goge maka riga. Duk da ina sauri zan tafi ofis, amma duk da haka na tsaya na goge maka sannan kuma in dawo in idda ka burga rigan a ƙasa. Ki ba ki ganewa. Wannan riga na ce ki goge mu? Duba fa, kin ga kalar wando na. Blue. Kuma kin je kin goge mu bakar riga. Ina zan da ita? Ki bi san macin kala ba? Kina mace? Lafiya. Amma ai sai ka gaya min ga kalan rigan da zan goge maka. Kaga sai na goge maka ba sai na sha wahalar goge wannan ba. Tunda kina sauri kina son zaki fita yawanki. Ai dole ki ce komai. Wani aiki kika yi amma goge riga sai zama matsala ki kasa gane saboda kina sauri sai kin fita. Kawai shine ba na abu ba. Wanda aka yada ba zaki kuskure ba. Me zan yi da ita to? Tunda ba ita zan saka ba. subhanallahi yanzu aikin nawa kake kira mazaunin yawo очень его вылечу. lafiya? Wallahi lafiya lafiya Ki wallahi wayata ne tana silent kuma ayyuka suka zo suka min yawa sai a hankali wallahi. Wallahi kuwa da yake kin na tashi na yi aikace-aikacen gida sannan kuma duk dai wani abin dai da ya kamata a ce mutum da ya yi a gida kafin ya fita. Na samu na yi shi sannan na yi wa Jabir gogon kayan shi. despite the fact that zuwa ofis a'a ba ni kaɗai ba ce amma kin san da yake zan iya yi kuma kin san ne yadda take ba wai son aiki take ba so ba na son abin da zai sa hajiya ta dinga complain a kanta shi ya sanya nake yin komai da wuri kafin na wuce ofis saboda ban sai na tafi ofis ya zo ya kasance wani aikin ya zo ya taso a ce sai ta taso ta tunda kin ga ba yawo a ta yi ba gashi mahaifiyarsa tana ta korafi a kanta zan kira ki zan kira ki umma yayi wato mahaifiya ta kike ƙara ko subhanallahi ta ya zan kai ƙaran mahaifiyarka kar ka manta ni ma mahaifiyata ce kin dauka ban jiki ba duk abin da ke faɗa ina jin jinki ayyuka sun miki yawa kina kaza kina kaza kina kaza wanne ya saka ki ki ba kika saka kanki ya kamata ki gane duk abin da mutum zai yi ya yi shi dan riya to ya asara gwara ki daina ba shi da wani amfani ni a tsammani na duk abin da yake a cikin gidan nan dan Allah yake saboda kina neman lada kuma kina neman kusanci da mijinki ashe idan na fita ashe kawai korafi ke kaiwa me ke nema wace riba za ki ci a wannan abin da kike yi kina gaya mahaifiyarki kin yi aiki kin yi kaza kin kaza ba ki ka dora kanki ba kin ce sai kin fita aiki kuma kin zo kin yi aikin gida kin yi girki ita kanta yar uwar taki da bata aikin me aka mata ai ba ku daga gidan ba ke ba ki zaman ki haka ba sai kin yi ba ki zaman ki ba wanda zai ce miki da ni shekara nawa aka yi a gidan ana zaune aka ba a yin girkin hajjin shi take da kanta da yanzu kin zo kin fara shi ne kika fara kai complain Jabir kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da kai ya sa ka fahimci wace irin mutunci ne ko za ka daina fassara ni Allah ya ganar da kai ban san wace fahimta yake so ne miki ba amma da yi da shi magana kuma kin ga yanayi ya fara canja ba kin kuma gurin aiki ba you can do whatever you want to do that's good Subhanallah. Allah ka gane da wannan bawa naka ya Allah. Eh, eh, eh, Gaskiya wallahi zama da uwar miji masifa ne. wallahi kwata-kwata bai yi ba a rayuwa shukura mm. a ki dai gyara ne iyaye za ki ce amma ba uwar miji ba iyaye za ki ce to na ga duk ɗaya da iyayen da uwar miji ai duk ɗaya ne kawai dai ni na gaji wallahi ba zan iya ba wannan tsohon ta bi da takura min a rayuwa ta hana ni tsakewa a cikin gidan nan ta yi Allah ya kamata ta tausaya min. ni ni kaga ni na ma yi deciding na gadi za ki ji in kika tambaye ni ina barin ki ji kuma menene ke faruwa kai kana bari na amma ita tana bari na ne ba ta bari na ba daga ta gani ina zaki daga ina kike me zaki ni fa gaba ɗaya ma abin da take min ya ishe ni ni so na yi deciding yanzu wannan satin ba zan yi shi a cikin gidan nan ba zan je in ga gari in yi yawo hankali na ya kwanta ko na samu na ɗan dawo da jikina don na ga kai yanzu fa tsoron ta ma fa kake ji kai ai dole ne in ji tsoron hajiya amma yanzu na fi jin tsoron ki akan yadda nake jin tsoron hajiya Allah. Sosai na fi jin tsoron ki. <laughs> Mm, ba tunani kuma. Ai da kana jin tsoro na da ba haka ba. Ciao. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina ta sallama. Ina ta amsa. Wallahi dai ke ban ji bane. Yau dama na ce na gama? na shirya na gama kintsawa akan tafiya na gida to ni me zan yi akai ba ki san hanyar gidan bane kike da buƙatar dan rakiya ko kaya a'a ba haka bane ina so ne nawa ganin haka sai ya fi mutunci idan ka kai ni gida da kanka kaga iyayena ba za su yi tunanin akwai wani abu makamancin irin haka na faruwa tsakanina da kai ba da kenan yanzu ki riga kin bata kuma da haka ki tashi ki tafi ki ba ni a tafi ki gaskiya yanzu kana nufin ba za ka kai ni gidan kenan ba gaskiya ba da lokacin daukan wani kai shi wani guri a kan da kika saba zuwa ki je mana ki tafi ki ni ki ne abin da yake gaba to yanzu jabir in tafi kenan amsar ki gaba da to shikenan ni zan tafi Allah ya sai na dawo Ajiya kina nan ashe. Eh. Allah sarki ma na duba ta falon ki naga baki nan shirin na zo nan ba mamaki kina nan wajen. Eh na fito nan na dan shan iska kuma na karatu na fi son na fito wajen dan yi karatu a waje. Allah sarki dama na ce zo ga miki kini zan tafi gida ko kina da wani sautu ki bada. Gida kuma lafiya sa ki gida kuma? wallahi lafiya lau da yake yau lahadi dama ni ma da kuma yasa yan abubuwan da nake so na musu mm. to shine na ce to bari ta tafi shi ma dai shi ya bani umarnin yin haka to to wa zai kai ki a'a ni zan je da kai a'a yau irin ke zaki je shi din me yake yi wallahi yana bacci bacci dan yau lahadi ne shi yasa yake bacci wallahi kin san baccin shi lahadin nan sai ya rinsa yana bacci shi wata rana ta da ba ranar lahadi ba a gurinsa ai kowane rana ranar lahadi ne a kunshi ki tashi ki je ki ce masa na zo ya kai ki gida ba za ki je ki kaɗai ba zai ya ɗauko ki ya ɗauke ki ya kai ki Allah ya bacci yake wani irin bacci sai ka ce ka sa ki je ki tashe shi ki ce in ji ni umarni na ni ni na bada umarni ki ce hajjiya ta ce ka tashi ka kai ni gida eh je na samu eh je ki same shi eh ce ni ce nace a tashe shi ya zo ya kai ki gida in ji ni eh kiwo da rana ne ba lahadi ba a gurinsa akwai wani ranar lahadi daban ne mutum da baya aikin yi ba dole ya ta bacci kowane lokaci ba rayuwa ke nan, aka ce komai ake za a fasa da yaran nan suna gidan nan ina jin motsinsu da hayaniyarsu ka cuce ka tuce ka gade ba inda aka je ga ciwo gidan nan tsit kamar ai ruwa dauke to kuma sakamakon haka fa shi ne aka tirke ni ne ko ni kuma aka ce ba ni zani na mai gurbin su na yadda yau ni sa'a Allah ko. to menene ba kuma za mu yi mu ba kuma amma kana ganin ka takura ai akwai mafita ka takura ji ha ya ba kuɗi so yi zai ganji waya ta ba kuɗi to ka kirawo mun zara ta zo mu ɗebi sallawaitin hira yau tunda dama ka ga yau ba aiki ranar hutu ce ta zo mu yi mu kaga ta kwashe min kiwon an kwashe mata kai kuma ka tafi gona ta kwashe mata. ai ba mu a fara ba a kiwon iya kala kala ne kin san mu tsarin mu da ban gida ba da masu iyaye musu ai tun da yaro yana ɗakin mijinsa ai lafiya lafiya ba wani abu ko ba sauran gidan ba hankalin ba kwance yake didin da yau kin sami ni ki hakure su mu karata kana nan kenan yau kai zama da mawayan dora kwado take eh ko yar gala-gala ko langa duk wanda yake so ita za a yi yau. Eh, ta abin da nake musu dama in suka takura ma a gida an ce ni ko ko ku ban mai gida in wannan tana ta hara ga janiyar tiktok ɗinta eh. ku ban mai gida mu zana yar gala-gala da yan tani da mai gida to hmm. ka ce wani nemo tak ko ma ka ko gawayi in zo in zana mana gida. to to wani ga gina ga karagar <laughs> Allah ba su lafiya wannan wannan ba ta su hmm. Allah ya kawo ƙarshen ta. na kawo matsalar su gaskiya ne to ai muna nan muna ta adda sha Allah ita ma ta tashi daga ɗorin ɗihirin wai bikin ƙaurƙawa ta koma mai gidan kanta Don ina ji a raina addu'an nan tana karɓuwa ina jin hankali na yana kwanta akan in yi addu'ar insha Allah alama mm. alama ta karɓar addu'a kenan in dai ka yi nama a jikinka ita fara ma addu'a in dai ka in lafa ya famsa mm. dan Allah shine kawai mai gaggawa kafin abin ya amma dai jama tuni ya amsa maka to Allah ya sa Allah ya tabbatar mana da abin amin amin Allah su haɗuwar jini Eh, eh, haɗuwar jini haɗuwar jini eh, haɗuwar jini haɗuwar ah, jini